daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Laraba, kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da ɗumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka haɗa da wato ko kun san sai Afirka yau yau shirinmu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. To da farko ga kanunsu. Jagoran jin jihali musulunci a nan ƙasar Iran ya gana da shugabannin ƙungiyar jihadul Islami na ƙasar Falasɗinu da aka mamaye. Dakarun kare jin jihali musulunci a nan ƙasar Iran sun ba da sanarwar za su kai harin wa'adu sadik na uku nan ba da dadewa ba. sannan za ku ji cewa gwamnatin niger ta hana 'yan najeriya dauke da fasfot na ecowas shiga kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jin hali musulunci imam said ali khamna'i a nan kasar iran ya gana da shugabannin kungiyar jihadul islami na ƙasar falasinu da aka mamaye jiya talata tashar talabijin ta firisti a nan tehran ta bayyana cewa Ziyad Nakhala shugaban kungiyar ne ya jagoranci tawagar zuwa ganawa da jagoran. Labarin ya kara da cewa jagoran juyin juhali musulunci ya faɗa masu cewa a halin yanzu babu wani abu da hamshi Isra'ila za ta iya yi a Gaza ba tare da amincewar wa'annan ƙungiyoyi masu gwagwarmaya ba saboda kyakkyawar riko da suka yi wa yankin. imam sai alila hamna'i ya saba wa ƙungiyoyin wato ya yaba wa ƙungiyoyin falastinawa kan haɗin kan da suka samu a yaƙin da ya gabata ziyad na hala a nashi ɓangaren babban sakataren ƙungiyar jihadul islami ya bayyana cewa sun zo gaban jagoran ne don tattauna mataki na gaba da za su ɗauka dangane da halin da ake ciki a ƙasar falastinu da aka mamaye. Burgediya janar Amir Ali Hajizade, babban kwamandan sojojin sama da sararin samaniya na jamhuriyar musulunci ta Iran, ya ba da labarin cewa sojojinsa za su kai farmakin wa'adu Sadiq na uku nan ba da dadewa ba. Tashar talabijin ta Press TV nan Tehran ta nakalto janar Ali zade yana faɗar haka a jiya talata a hirar da ta haɗa shi da wata kafar yada labarai a nan cikin gida. ya kuma kara da cewa za su kai hare-haren ne don hana hafi ƙasar israel da amurka kawo mata a hari ya ce wa'annan kasashe suna neman yaƙi da jumhuriyar musulunci ta iran amma mafi yawan shirin nasu na farfaganda ne amma wato dole ne mu shiga yaƙi don mu hana yaƙi ya ya kuma kammala da cewa sojojin iran suna yaƙi ne don ladabtar da hamshin ƙasar isra'ila don ta gane cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba kawo lasa ba ce sannan ya kamata wato ita da kuma amurka su san cewa wato dole ne amurka su san cewa wato dole ne su ɗauki matakan da suka dace idan suna son su yi hulɗa da jumhuriyar musulunci ta iran Sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Marco Rubio ya bane cewa ƙasashen Amurka da Rasha sun ƙudiri aniyar kawo ƙarshen yaƙi a Ukraine, banda haka za su ƙara kyautata da danƙon zumunci da kuma na tattalin arziki a tsakanin ƙasashen biyu. Shafin yanar gizo na labarai wato Arab News ta gwamnatin ƙasar Amurka wato ta ƙasar Saudiya ta bayyana cewa yato ya nakalto Robio yana cewa kasashen biyu sun amince da sake buɗe ofisoshin jagadancin kasashen biyu a Washington da kuma Moscow sannan za su kafa kwamiti na musamman don kawo ƙarshen yaƙi da kuma kyautata dangantaka ta tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu da ƙarshe za su yi aiki tare don bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen biyu har ila yau taron da ƙasar saudiya ta ɗauki nauyin bakuncinsa a jiya talata ya sami halartar tukurorinsa na ƙasar rasha wato sagai lavrov kuma shine mataki na farko na hanyar kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a taron na jiya dai babu wakilin ƙasar ukraine wacce ake magana akan yaƙi a ƙasar wacce da dama da alamu wato ta kasa samun nasara a yakin da take fafata da ƙasar rasha kimanin shekaru uku da suka gabata masu sauraro labaran duniya suna zama kune daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin jamhuriyar niger a jiya talata ta fara aikin hana 'yan najeriya dauke da fasfot na kungiyar ecowas shiga kasar kafin haka dai mutane daga kasashen ecowas suna shiga ƙasashen ba tare da buƙatar vizan shiga shiga ba na shiga kowace ƙasa daga cikin ƙasashen ba amma bayan da ƙasashe uku niger burkina faso da kuma mali suka samar da sabon fasfot tsakanin ƙasashen uku sun fara hana waɗanda suke ɗauke da fasfot na ecowas shiga ƙasashen ba tare da visa ba gwamnatin niger dai bata ba da sanarwar fara aiki da wannan dokar ba kuma wani jami'in shige da fice na nijar ya ce umarni ne aka ba su a bangaren najeriya kuma gwamnatin ƙasar ta ce ba ta da masaniya dangane da wannan dokar amma za ta fara bincike don tabbatar da yadda al'amarin yake. Kakakin ma'aikatar shari'a a nan ƙasar Iran ya bayyana cewa jami'an tsaro na ƙasar sun kama mutane biyu 'yan ƙasar Birtaniya tare da tuhumar aikin leƙen asiri wa ƙasar Birtaniya a lardin Kerman na tsakiyar ƙasar Iran. Kamfanin dilancin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa mutanen biyu suna tafiye-tafiye zuwa larduna a ƙasar ta Iran. suna tattara bayanai a cikin watan janairu na wannan shekarar da muke ciki ne a lokacin da suka fada hannun jami'an tsaron ƙasar labarin ya ƙara da cewa mutanen biyu sun sauya kamanninsu zuwa kamannin masu yawon bude ido suna kuma tsammanin cewa ba za a gane su ba kakakin ma'aikatar shari'ar ya bayyana cewa ma'aikatar leƙen asirin ƙasashen turai da dama sun fi aiki da ɓangaren karatu a makarantun ƙasar iran don irin wannan ayyukan asgar jahangir ya bayyana cewa wa'annan 'yan leƙen asiri daga ƙasar burtaniya suna aikin leƙen asiri ne da sunan bincike a wata jami'a a cikin ƙasar amma duk lokacin da suka fito sai su aika wa cibiyoyin da suke wa aiki a ƙasashen turai saƙonni masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san sai afirka a yau sannan shirin na ƙarshe shine muryoyi masu sauraro da wannan kuma muke cewa a yi ne lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha tara ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda kuma ya yi daidai da ashirin ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata ranar irin ta yau wata goma ga watan fabrairun shekara ta 1997 tsohon shugaban kasar china ding xiaoping wanda ya kafa asasin ci gaban tattalin arzikin kasar ya rasu yana da shekaru 92 a duniya kasar china ta samu sauyi da ci gaba mai yawa a lokacin shugabancinsa shugaba deng ya aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda ke haɗe da aƙidar gurguzu amma duk da haka ya shigar da kasar china a cikin harkokin kasuwanci da sauran kasashen duniya da dama din ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar china a shekarar 1990 saboda tsufa sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1997 masaurare ko kusa cewa shekaru 552 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha tara ga watan fabrairun shekara ta alif hudu da da saba'in uku aka haifi na claus Copernicus masanin ilimin taurari da lissafi ɗan ƙasar Poland da farko dai ya fara karatu ne a bangaren ilimin taurari amma daga bisani kuma ya koma ɓangaren likitanci bayan kammala karatunsa ya shiga bincike a ɓangarori daban-daban kuma ya koma karantarwa a birnin Rome na ƙasar Italiya inda ya koyar da ilimin falsafa da kuma ilimin lissafi amma duk da haka yana gudanar da bincike mai zurfi akan ilimin taurari inda a shekara ta 1503 ya kai ga gano cewa ƙasa ce take zagaye rana ba rana ce take zagaye ƙwallon ƙasa ba ya kuma gano cewa ƙasa tana zagaye rana a cikin sa'o'i 24 a kowace rana guda bayan wani ɗan lokaci kuma da ya kaddamar da littafinsa wanda ya rubuta akan yadda ƙasa da sauran taurari suke zagayawa a cikin sararin samaniya ne ya rasu a ranar 24 ga watan mayu na shekara ta 1543 masu saurare ko kun san cewa shekaru 1000 da 61 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan sha'aban na shekara ta 385 bayan hijira ibn nadim shahararren masanin tarihi kuma marubucin littafai da dama ya rasu an fi saninsa da shahararren littafinsa wanda ya rubuta mai suna alfihris aske wannan littafi dai ya gabatar da dukkanin ilmomi waɗanda suka shahara da ci addinin musulunci a zamaninsa sannan kuma ya bayyana rayuwar mashahuran masana kimiyya a ɓangaren waɗannan ilmomi ibn nadim a cikin littafin na alfihris shi ma ya lissafo labarai na littafai daban-daban waɗanda suka shafi ilmomi daban-daban tare da bayar da cikakken tarihi na mawallafansu wannan ya kunshi tarihin dukkanin malaman musulunci da masana kimiyya tun daga baya har zuwa zamanin marubucin har ila kuma wannan littafi na tarihi ya kunshi bayanai masu kima game da bullowar ilmomi daban-daban har zuwa lokacin rubuta littafin nasa da kuma bayanin tsaffin ayyuka na al'ummomin duniya daban-daban ibn dim bai gafala akan binciken shahararren addinai da kuma mazabobi na zamaninsa ba sannan kuma ya tattara abubuwa a waɗannan fannoni wani aikinsa wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba shine rubutun littafin nan da ya yi wanda ya shahara da shi wato littafin al'ausaf wata tashbihat masu ko kusan cewa shekaru 37 da sa gabata a ranar irin ta yau a lokacin da tsohuwar gwamnatin kasar iraki ta kaddamar da yaki akan kasar iran sojin gwamnatin iraki a wancan lokaci sun harbi wani jirgin sama wanda yake dauke da fasinjoji na kasar iran wanda kuma sun yi amfani da makamai masu lizami wajen harbin wannan jirgin wanda hakan ya yi sanadiyar tarwatsewar jirgin a sararin samaniya ya kuma faɗo a ƙasa sakamakon wannan hari hujjatul islam fadl al-mahallati wakilin marigayi imam kumeni a cikin dakarun kare juyin juhalin musulunci tare da wasu jami'ai su 39 da wakilan majalisar shawarar musulunci ta kasar iran din suka shahada shahid mahallati yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara yakar zalunci a iran a cewar margayi imam khomeini ya kasance ɗaya daga cikin jigajigan juyin juhalin musulunci kuma sahihin aboki akan waɗannan shekaru na gwagwarmaya kafin juyin juhalin musulunci a iran jagoran juyin juhalin musuluncin margayi imam khomeini ya bayyana a cikin wani sako bayan shahadar hujjatul islam mahallati da sauran abokansa cewa hujjatul islam hajj sheikh fadl mahallati babban shahidin musulunci ne wanda ya shahada a farko-farkon lokacin samun nasarar juyin juhalin musulunci ko ta yaya laifi da gwamnatin saddam hussein ta aikata na harbo jirgin fasinja na kasar iran wani aiki ne wanda aka aikata shi a kan fararen hula wanda ya saba wa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kuma babu wata hujja ko dalili wanda zai wanke waɗanda suka aikata wannan barna da ake kallanta a matsayin babban laifi a mataki na doka ta ƙasa da ƙasa Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne da nazari a kan bulla da kirkirar ƙungiyoyin ta'addanci irin su Alka'ida da Da'ish. a cikin sassan bambata na duniya musamman ma dai a nahiyarmu ta afirka da kuma yankunan da amurkan take son yin kutse a cikinsu saboda wasu manufofinta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana samuwar da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da sunan ƙabila da kuma addini kafuwar ƙungiyoyi dai masu ɗauke da makamai da sunan ƙabila ko ɓangaranci ko addini ba bakon abu ba ne a cikin nahiyar afirka ƙungiyoyi ne kuma waɗanda a bisa yadda aka saba suna da alaƙa da ƙasashen waje a cikin gomiya ta ƙarshe a ƙarnin da ya shuɗe ƙungiyar alƙa'ida ta kai wasu munanan hare-hare da ake kira tagwaye a cikin ƙasashen kenya da tanzania wato a lokaci ɗaya hakan kuma a cikin ƙasar algeria ta ci kasuwarta na lokaci mai tsawo an fuskanci irin waɗannan hare-haren na ta'addanci a ƙarshe yanzu dai yankin sahara ne inda ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai suka mayar da cibiyoyinsu da suke kai hare-hare daga cikinsu ƙungiyar da'ish ita ce ta ƙarshe a tsakanin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka bayyana a nahiyar afirka a lokacin da shugaban amurka barack obama ya zama shugaban kasa ya fito da jadawalin kawo ƙarshen zaman sojojin amurka a cikin ƙasar iraki ya zuwa shekara ta 2011 a wancan tsakanin ne kuwa aka samar da ginshikin kafuwar daesh wacce aka fi sani da daular halifanci da hakan ya zama masomin sake aikewa da ƙarin sojojin amurka da zummar fada da wannan kungiya ta 'yan ta'adda maimakon janyewar sojojin na amurka kamar yadda yake bisa jadawalin da ta kaddama da shi a zahiri wancan abin da ya faru ya zama wa amurka abin da ta fake da shi domin sake komawa cikin ƙasar iraki da ƙarfinta ta kuma kafa ƙawance da ta kira na ƙasa da ƙasa domin faɗa da wannan daular a cikin iraki da kuma siriya sannu a hankali batun faɗa ta'addanci sai koma mamaya da ya sa amurkan ta ma mai arewaci da kuma gabashin syria da shimfiɗa iko a kan rijiyoyin man fetur da suke a wannan wajen da kuma baiwa 'yan awaran kurdawa kariya sai dai kuma daga lokacin da waccan kungiyar ta da'ish ta fara samun koma baya a cikin yankin yammacin asiya sai kuma gashi ta bulla a cikin nahiyar afirka ita kuwa nahiyar afirka cike take da albarkatun ƙarƙashin ƙasa da manyan ƙasashen duniya suke gogoriyo a kansu da'ish ta bayyana a cikin ƙasar libya da kuma yankin zirin afirka sai kuma yankin sahel da yammacin afirka tsakiyarta da kuma kudancinta hakanan kuma an kai wannan ƙungiyar ta da'ish zuwa cikin ƙasar afghanistan domin daga tsakanin shekara ta 2014 zuwa ta 2021 da amurka take janyewa daga cikin ƙasar ta afghanistan sai ga ƙungiyar da'ish ta bayyana a gabashin wannan ƙasa ta fito da sunan daular islamiyya a yankin khurasan ta kuwa ƙunshi yankin asiya ta tsakiya da kudancinta wannan kuwa yanki ne da yake cike da albarkatun iskar gas da uranium da kuma wato batutuwa na bacin cewa za a shimfiɗa bututu domin ɗaukar gas ɗin daga wannan yanki zuwa turai bilhassali ma wasu ƙasashe sun riga sun shimfiɗa wannan bututun kuma wannan yanki ne na tsohuwar hanyar da ake kira hanyar alhariri da ƙasar china take son sake farfado da ita a zamanance domin kasuwanci a tsakaninta da ƙasashen yankin domin tsohuwar hanyar alhariri hanya ce da aka yi ciniki tsakanin china da kasashen da suke wannan yankin har zuwa irin da wasu kasashe da dama a cikin wannan yanki na asiya wancan kuwa yanki ne da yake ciki da albarkatu wanda a yanzu shi ma amurka take son yin kutse a cikinsa domin ɗiban nata kasan da wata ma'ana za a iya fahimta cewa ƙungiyar ta da'ish ta bulla inda amurka take son kutsawa ta shimfiɗa ikonta wannan yanki ne da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa, amurka shawara a kan harka tsaro wato birjiniski ya taɓa bayyana cewa duk wanda ya shimfiɗa iko a cikinsa to zai mallaki duniya da'ish ta bayyana a cikin ƙasashe irin su india bangladesh philippines da indonesia wato a kusa da cibiya mai muhimmanci ta kasuwancin duniya da kuma sufuri ta mashigar nan ta malafa hakanan kuma kungiyar ta da'ish ta bulla a wuraren da ke da albarkatu na gas da ake hasashen cewa za a yi gasa a tsakanin kasashen yanki kamar tsakanin china da india sannan da japan da ma amurka ko kuma tsakanin australia da indonesia to a lokacin obama dai gwamnatin amurka ta fito da siyasar yin kutse a cikin afirka fiye da baya sai zamana a wancan lokacin ne wato a shekara ta dubu biyu da goma 2011 ta rika baya da taimako na jiragen sama na yaƙi da na ruwa da kuma bayanai daga taurarin ɗan adam domin kifar da gwamnatin ƙazafi a ƙarƙashin ƙungiyar ne tsaro ta nato a tsakiyar hargitsin da ƙasar ta libya ta fada a ciki ne ƙungiyar da'ish ta bulla wacce ta kafa abin da ta kira reshen jihar libya a ranar 13 ga watan nuwamba na shekara ta 2014 a garin darna mayakan da suka je kasashen iraki da siriya ne 'yan asalin kasar ta libya suka kafa wannan reshen da sunan liwa'ul battar waɗannan mayakan da suka koma libya sun samar da abin da suke kira majalisar samarin musulunci wacce take da rasa a wasu yankuna na kasar guda uku reshe na farko shine wanda ya bulla a barka daga gabashin kasar ta libya sai kuma reshen tripoli a yammacin kasar na uku kuwa shine wanda aka kafa a fazzan da ke kudancin wannan kasa ta libya yadda kungiyar ta da'ish ta bulla a cikin kasar libya ya jefa kasashen turai cikin damuwa da zulumi akan cewa wannan yankin idan ya hargitse to za a rika samun masu yin hijira da yawa fiye da baya da za su so su tsallaka zuwa cikin nahiyar turai domin kuwa tun gabanin wato ɓullar da'ish a libya da akwai mutane da suke turarowa daga nahiyar afirka da ma wasu sassa na asiya zuwa libya saboda su samu su tsallaka ruwa su shiga cikin kasar italiya daga jan kuma su kama hanyar kasashen mabanta na turai to ganin cewa daesh kungiya ce wacce ta saba amfani da karfi da har gitsa zaman lafiya za ta sa mutane su yi tunanin hijira zuwa wato kasashen na turai amma ita ƙasar faransa wacce take da kwaɗayi tun lokaci mai tsawo a kan yankin Fadlan ta so ta shimfiɗa ikonta a cikinsa da akwai dalilai da suka sa faransan ta daɗe tana son shiga wannan yankin na Fadlan. na farkon su dai shine yanki na mai cike da albarkatun man fetur domin kamfanoninta su ci gaba da kwasar ganima na biyu kuwa saboda wannan yankin na Fadlan yana kusa da jamhuriyar Nijar. inda ta girke dakarunta a ƙarƙashin rundunar burhan domin kare manufofinta a yankin sahel musamman ma dai a jamhuriyar niger da can ne take haƙar ƙarfen uranium a cikin yankunan ƙasar mabambanta daga ƙasashen libya da jamhuriyar niger ne ƙungiyar ta 'yan da'ish take ƙarfafa mayakanta da ke yankin tekun chadi da gabarsa da akwai kasashe kamar najeriya da jamhuriyar niger da kuma ita kanta chadin sannan kuma da akwai ƙasa irin kamaru a cikin wannan yankin da akwai ƙungiyoyin 'yan ta'adda da'ish da kuma iswa boko haram ta najeriya da alka'ida da'ish a yammacin afirka hakanan kuma da akwai wasu ƙungiyoyi da suka ginu akan ƙabilanci wance ake kira igs ko eigs a cikin sahara sun ƙunshi ƙabilar tawarik da fulani da suke makiyaya a kan iyakokin mali jamhuriyar Nijar da burkina faso ana kiran wannan yankin da sunan mahaɗa uku ta liptako gorma wannan ƙungiyar ta 'yan ta'adda tana kai hare-hare a wannan yankin hakanan kuma sun shiga yaƙe-yaƙe a cikin ƙasashen algeria wanda ya muni benin da kuma nigeria kuma nau'in hare-haren da suke kaiwa sun shafi sojojin hatta amurkan faransa da kuma sojojin nan na fanga na rasha hakanan kuma masu haƙon ma'adinai 'yan asalin ƙasar china a jamhuriyar nijar faransa dai ta shelanta wannan ƙungiya a matsayin abokiyar ga gabatta mai daraja ta ɗaya hakanan kuma ƙasashe biyar na yankin sahel hakanan kuma an shigar da shugaban kungiyar ta alka'ida a cikin sahara wato adnan abu walid as-saharawi a matsayin dan ta'adda wanda ma'aikatar harkokin wajen amurka take neman ruwa a jallo to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da yardar ubangiji a fitowa ta gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda za mu yi dubi akan yadda wannan kungiya ta kasance a yammacin afirka da kuma yadda kungiyar boko haram a najeriya ta barke ta zama gida biyu musamman ma dai a wannan lokacin da bayanai suke fitowa daga su kansu amurkawan kan cewa suna da hannu wajen kafa irin waɗannan ƙungiyoyin to kafin mu ƙarƙare ba ki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku ba shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke yi muku lali marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku an buɗe babban taron ƙasa na muhawara a jamhuriyar niger batun wa'adin gwamnatin rikon kwarya da shirya zaɓukan da za su ba da damar mayar da mulki ga hannun farar hula na daga cikin batutuwan da taron zai tattaunawa a tsakanin ranakun 15 zuwa 19 ga watan Fabrairu nan da muke ciki. Kowane fata ne kuke da shi ga wakilai da bangarorin da ke halartar wannan taron wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. sashen hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya da nijar daga fati ke samfara state tare nigeria to taro da za a buɗe a jamhuriyar niger da sojojin mulkin soja da farfula muna yi musu addu'a da fata na alkhairi kuma muna fata a yi taro a kare shi lafiya kuma muna fata kowa ya koma gidan shi lafiya kuma muna yi ma wannan ƙasa ta Nijar da sauran ƙasashen Afirka addu'a ta fata na alheri, kuma baya ga haka zan ɗaya sako zuwa ga shugabannin ƙasashen afirka baki ɗaya shugabannin ƙasashen afirka sako zuwa gare ku wasu abubuwa da kuke gani suna faruwa ku ne kuke sawa al'ummomin ku cikin wani hali sojoji su ko dama an kawo su saboda tsaro ne to amma a kan dalilin wasu abubuwa da suke suke gani kuna wata tangarda a cikin tafiyar ku shi yasa su kan su amshi mulki ku ko ba a wannan ƙasa ba a wata ƙasa ma in wani abu ya faru makamancin haka mu muna fata su amshi mulki kuma su mai da ƙasa bisa tafarki mai kyau kan su ka ta ga hannun rahula Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To muna godiya da wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke faruwa a sassan duniya daban-daban. Wannan taro da za a gudanar a Jamhuriyar Nijar mu dai fatanmu sai dai mu ce Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Allah kuma ya sa a yi taron nan lafiya a gama lafiya. Muna kuma addu'ar Allah ya zaɓa wa ƙasashenmu na Afirka abin da zai fi zama alkhairi a gare su da na gode biyo tehran jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa radio iran radio musulunci yanci da kuke ba mu dama muke ta albarkacin makin sunana murtala magini wanda nake nan dangon jihar maraɗi famin din mai yara e, dangance da wannan maudu'i da kuka sa na taro wanda aka yi na jiha-jiha na ƙasa ta Nijar ina masa fatan alheri ina masa fatan dalibo bakin zaren da zai na ƙasa ta Nijar baki ɗaya ne wannan jama'a da suka taru wurin taron da ya ba su ikon yin adalci akan wannan taro to shi dai shugaban ƙasarmu abdulrahman jani ya damƙa masa yanzu aiki hannu hannunsu su a cikin jihohi su a kunan lugu da sako cikin nijar su suka san abin da ke ma talakawa ciwo su suka san komi da komi wanda ya shahi cikin kwamen su ko na shi ya sa abin da cikin kwamen din shi eh, muna fatan allah wani gidi ba mu da zama lahiya kasashen musulmi baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakati Radio Tehran Radio Musulunci da farko dai suna na Halilu Musa daga Maradi Aldan Zoho a Jamhuriyar Nijar. Muna muku godiya dangane da wannan maudu'i da kuka sanya muna na taron da za a yi a jamhuriyar niger a yamai a takaice abinda muke za mu cewa muna fatan alkhairi allah ya bude masu kwakwalwarsu su yi magana ta basira ta fahimta wadda za ta kawo ci gaban kasa musamman ma malumma ya kamata a ba su dama da sarakunan gargajiya da masu unguwanni domin su suka san ciwon tarakta suka san abin da ke gudana a tsakanin talaka na barku lafiya assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon Tehran. A mai magana Dahiru Habibu Sahora mai Niger State Mashegu Local Government. A godiya da jinjina gare ka Hassan Barka. To hakikanin gaskiya wannan taro da ake a Niger. Mu babu abin da za mu ci iyaka mu ci Allah Ubangiji ya sa yanda aka taru din nan a wace lafiya kuma ya zamanto taron ya haifi da mai ido abin da ake fata na alkairi Allah ka tabbatar da shi wanda ake ki na shiri Allah Ubangiji ka yi nesa da shi ka guje ka nesanta al'umma baki ɗaya da shi saboda haka abin da duk ya fi zama alkhairi a cikin wannan taro muna fatan sa ɗari bisa ɗari mu maƙwabtansu ne 'yan Najeriya abin da ya samu Nijar in mai kyau ne dan Najeriya zai iya murna wanda ya san kishin kan shi ya san ya san ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma ya san cewa a taken da ake musu Nijar Najeriya masoya ake son ta to gaba ɗaya da Nijar da Najeriya uwa ɗaya al'umma ɗaya Allah ubangiji ya tabbata mana da alkhairi Allah sa mu ji alheri na gode gidan rediyon ta mai magana ɗahiru Habibu major State Mashegu Local Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na muryar Musulunci ta Iran da fatan kuna lafiya suna na Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal da ke garmar hukumar Wurdi a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A to muna yau kwamfutar mu jamhuriyar Nijar fatan alkhairi a wannan tattaunawar da suke ko muna fatan Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu ba wai a eh, taron shan shayi ba muna yi wa dukkan wakilan ƙungiyoyi da ma a ma'aikatu fatan alkhairi Allah ya sa tattauna alkhairi a tashi lafiya daga Ibrahim dan Fulani Fulani Yayari a jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio Tehran ne Rabilu Malam Adam sarkin aiki na kasa baki ɗaya trezorin General kuma na jihar Maradi baki ɗaya na ma'ajin masu kira da saurare eh, ina kowa kuwa fata na alkhairi wanga taro da ake yi na nan Nijar to muna fata da aka fara shi lahiya Allah sa a kare shi lahiya sai dai abin da muke so a watsar da al'amuran turawa kaf a ɗauko al'adu namu na afirka ma ko na afirka da su ma za a ɗaukowa ko a ɗauko na inugu ko a ɗauko na sudan in dai al'ada ce ta afirka a ɗauko a mamu abinmu ni al'ada irin ta tura abba na tsane ta daga nan ne muka lalace muka sheki saboda mun bar namu al'adu mun kama al'adun banza kuma da sharadi duk an takardar da aka sani nan kasar Nijar ya yana ma Allah yana ma annabi kare ya samu mu takardanci cikin tahiyyar kuma wan dokoki da za a yi kar ku samu mu takardanci cikin eh, eh, eh, wannan tahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku daga farko dai kuna tare da Umar Musa daga Nyame mamba na masu kira da saurari fatan kowa da kowa na lafiya to mun ji wannan maudu'i da kuka aza a kan shi eh to in shawara ta kuka yi ma in shawara ta kuka ni cani na ba shi shekara goma sha biyar in yi shekara goma sha biyar shi ba laminu zan shi ashirin ni abin da ni gani kenan waɗanga azzalumai waɗanga azzalumai da muhari ka amma ala magana a ce za a mai san musu iko dan idan aka ba su iko wurin jiya na noman goji wurin jiya na noman goji babu wane ne babu na kwarai ga iccen kabari faɗa mu babu na kwarai ga iccen kabari lalle a ta yi zaɓe amma shi shawarar da ka ba cani shi ya koma ya koma kwarar hula ya ɗauki mulki idan ya yi abin da ya yi gada ya gaji shi son shi huta to a bala zan shi shi ɗauka ni bakin shawara ta kenan kuna tare da umaru musa daga nyami huta lahiya To masu sauraro kar dai a sha'aba cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu jihar muryar musulunci ina muku fatan alkhairi lalle kan wannan maudu'i da kuka tsora mana ya eh, dangance da taro da ake ci gaba da yi na yadda za a da da makomar Nijar a mika mulki ga farar hula to wani abu muna maraba da shi kuma muna addu'a Allah Ubangiji ya sa yi wannan taro lafiya a gama shi lafiya kuma a cimma matsaya ɗaya kuma Allah Ubangiji ka sa wanda za a ɗora akan wannan mulki na farar hula a kasance mutane ne na gari mutane ne masu son al'ummar ƙasar Nijar masu son kishin ƙasar Nijar kuma Allah nuna mana lokacin Allah ka nuna mana lokacin mun gode rediyo tayaran mure musulunci sunana iliya mai shayi garkin daura kuta lafiya muna tare sunana nasiru malam suleiman falalu daga nan niamey kuma ma'aikaci a radio savoir fm ina ɗaya daga cikin waɗanda suka leƙa ma wajen taron ƙasa da Nijar ke gabatar da shi. Radio muryar Musulunci Tehran ina godiya kwarai game da wannan maudu'i abin da zan iya cewa game da taron da Nijar take cikin yin shi ina fata Allah ya sa a yi taro lahiya a kare lahiya kuma abin da zan iya cewa ni ma a bangare na watan da ra'ayi ne ko ra'ayi ne ko wallahi Allah ya sa kar soja waɗannan su aji wannan mulki a yanzu kar allah ya sa sojawan wannan su ba da mulki ga horar hula a yanzu saboda a shekara talatin da ake gudanar da demokarasi ba a barkata ba kowace siyasa to don haka zalika soja nan da suka zo a minti ɗaya a minti biyu a shekara ɗayan nan to barkalla an samu canji matuka kwarai kwarai a ƙasar mu ta Nijar to ina ma soja fata na alkhairi ina musu jinjina ya Allah ka sa yadda aka tseda aka zamna zaman shawara daga na har tsawon kwanakin nan da za a yi da wannan taro Allah ya sa a yi ta tabbatar alkhairi akan wannan zaman taro Assalamu alaikum rediyon Teram mai magana malama Ramatu ka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar yan an koma gida birnin Kantagar Hanga mamba ta masu kira da saurare rediyon ne. ga taro da za a yi Nijar wanda an ka fara shi Ubangiji Allah sa ai lahiya a ƙare lahiya Allah zabo mana abin da ya alheri cikin Nijar. Waɗanda an ka ba amana, an ka ba su amana, an ba su amana ne an ka ba su. Banda cuku-cuku banda lunga-lunga a zabo mana abin da ya alheri bisa gare shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. mai magana na kusa daga wanda yake a nan unguwar zarai a garin maraɗi to alhamdulillahi alhamdulillahi da farko dai muna ƙare ma Allah subhanahu wataala godiya da ya nuna muna wannan rana mai kauce da kuka ba mu dama akan wannan maudu'i dangance da taro na ƙasa da ƙasa ta take yi jamhuriyar Nijar don nemo mahita da kuma sauraron bahasin mutane a yadda suke ganin makomar ƙasa ta jamhuriyar Nijar to lalle dai na farko dai muna yi musu fatan alkhairi dukkan al'ummar da suka halarci wannan taro ubangiji allah ya sa a yi taro lahiya a kare lahiya sannan muna addu'a duk abu wanda yake na alkhairi ga wannan kasar allah ya ba su ikon gudanar da shi abu wanda yake ba na alkhairi ba allah ya hana su radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da kare trezere general na masu kira da shurare na afirka eh, wanga taron da yanzu aka fara sai mu yi addu'a Allah ya sa a yi shi lahiya kare shi lahiya a samu dauki dokoki kuma a yi aikin su su lahiya Allah ya kare kasanmu ya kare kasanmu ya kare kasanmu da kasashen musulmi duka Allah ka sa musulunci ya rinjaye kafirci gaba dai gaba dai Allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasarmu ƙasar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wasa. mai magana Aliyu Hadi anan garin Nasarawa kwamin dan galma wakili na masu kya da sare na shahatawa eh, alhamdulillah kamar yadda an ka bude taro da shugaban kasa abdurrahman chani ya bude da taro na farko da ya fara ce a uzu billahi min shaitan rajim na biyu ko ce bismillah rahman rahim to shawara ta nasu abdurrahman chani shi kara da guda Ya ce allahumma salli wa sallam ala muhammadu alihi shi gama daga salati eh mu shawarar mu da ana bin shawarori na nan gare mu kauyuka a shi kauyuka an ba da shawara da sai mu ce ba yanzu na ba an ga lokaci ma ya kamata ba a ce a tattauna dangance da mai da demokradiyya a hannun eh, 'yan siyasa mai da mulki hannun 'yan siyasa da basu unhuwa namun da komai komi ba da ba samu mana yanci ba illa ba muna zama na bauta yanzu da mun ka samu yanci yan Nijar biya hujjaka hujjata ta harko dai an samu cewa Nijar ba ta iya biyan kanta ma'aikata sai gashi an rufe bankuna an liƙe mana iyakoki kuma ana biyan ma'aikata na biyu kuma ga layin talfo na sahelcom na ƙasa muna jin daɗi wannan na uku kuma irin tallafi da ake talaka ana kewa ɗauka ana hidda bayan allah ciwo dangace da lura ta same su na biyu kuma irin rahusa na siminti da aka na uku irin magani da ake biyan likita aka ce talaka su biya rabi wannan irin jinjina da shugaban kasa ba za mu manta ba sa'annan irin kora faɗanga yahudawa da turawa sun kama da cikin ƙasar mu ta zama mai tsarki wannan ba za mu manta da wannan ba da haka muke cewa da hausa mana a ci gaba da mulki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon hausa da ke jamhuriyar musulunci iran ta farko sunana malam kabiru da ke mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi alhamdulillahi wannan taro da jamhuriyar nijar uku ƙasarmu ta buɗe da shugabanni da mambobi wanda aka zaɓo daga ƙasa daga dungu-dungu da harko muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masu eh, ga zuciyarsu su zaɓo abin da ya zama alkhairi ga 'yan ƙasa ga ƙasa ga addininmu na musulunci kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su zaɓo mu abin da zai sa ƙasarmu ta zamna lahiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su zaɓo abin da ƙasanmu za ta ci riba arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata ya Allah muna roƙonka kuma ba za mu manciya ba dukkanin gaba duk abin da za yi kasancewa ya zo cikin ƙasanmu ya sa mafi zama alkhairi ne ga ƙasanmu ba mafi sharri ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatahu sunana Ibrahim mai wanke hula a garin mai kudi a Kimba jihar Neja. yan ba amare matasan afirka reshen jihar neja gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran muna muku fata alkhairi hakikanin gaskiya wannan taro da ake a jamhuriyar nijar muna musu murna da fatan alkhairi da kuma ubangiji allah ya sa da za su yi tunani a kai malaman kasar da 'yan siyasar masu ilimi da wanda ma basu da ilimin tun da mafi rinjaye a jamhuriyar nijar dukkaninsu musulmai ne muna jin da cewa cikin kashi ɗari sun kai kashi wajen tasirin har wani abu to da za su dunkule abu ɗaya su ɗantar da Allah ɗaya kamar yanayin yadda jamhuriyar musulunci ta Iran take a halin yanzu ta daula ta musulunci to wallahi sun matallahi da Nijar tun da har Allah ya bata wannan dama ta kwaci incin kanta hannun 'yan mulkin mallaka waɗanda yake azzalumai da munafukai har ta samu kanta haka su mai da jamhuriyar musulunci ta Nijar kamar yadda jamhuriyar musulunci ta Iran take. jamhuriyar musulunci ta Nijar wallahi da ci gaban su da rayuwarsu da addininsu da jin daɗin rayuwarsu da ya linka linkin ba linkin sama da halin da ake ciki yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci Iran kai sai kuna tare da Ali Idi Sumaila wanda ake sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magana ke tare cikin jihar da a Sambarka muna godiya dubu da dubu. wannan sako ga wakilan da suka halarci babban taro na mu nan jamhuriyar nijar don ganin wa'adin da sojoji za su yi a maika mulki ga farar kula abinda muke fata da su sojojin da su waɗanda suka wakilce mu domin gudanar da zaɓe su sani amanar nijar gaba ɗaya tara ta a kansu dukkanin talakan da yake nijar amana ce a kansu yanda za su kudo mana jadawalin da zai kyautata al'ummar kasa ya kyautata ma 'yan ƙasa domin mu ji daɗi suka fuskura suka hudo jaddawali waɗanda 'yan ƙasa ba za su ji daɗin su ba to su sani za mu mai da martani muna fatan a yi taro lahiya a ƙare lahiya. alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman maidala goshari a jihar damagaram cikin jamhuriyar ta nijar dangance da wannan taro da ake kai a ƙasar mutane domin lalubo sabuwar alkibla da ya kamata a ce ƙasar mu ta hau kai eh mu al'ummar Nijar mun zaɓu mu ji sakamako mai kyau amma sakamakon da ya kamata a cikin al'ummar Nijar na farko sun samu na cewar eh wannan mutane da aka wakilta ko kuma suke tantamna ba sakamakon mu kasar Nijar su al'ummar Nijar suna so wanga sabo tahiya da shugabannin mulkin soji suke kai ya kamata a ce duk wani shugaba da zai zo shi na horar hula ko na ma eh, mulkin soji ya kamata a ce sun hau kai domin kasar mu ta Nijar yanzu ta huce wannan matsayi da za a ce an komo baya muna dogaro da wasu ƙasashe. musamman kasar faransa da ta daɗe tana babakere da dukiyar kasar mu ta nijar da ma wasu ɗaiɗaiku na kasar nijar da wanda su suke kadai suke rubda ciki da dukiyar kasar mu ta Nijar wanda yanzu talakan Nijar an haskaka shi ya san da cewar eh shi dan kasa ne kuma shi ma yana da dukiya a kasarsa zai yi alfahari ya buga kirji da kasar shi ta Nijar cewar kasa ce mai eh, dogaro da kanta kuma ita ma tana da arzikin da waɗansu kasashe za su zo kasar mu ta Nijar a ce sun yi kasuwanci da su ba irin na da ba da za a kwasar dukiyar kasar mu ta Nijar wanda talaka ɗan Nijar ɗan ka tara ɗari zai ce ma yana da arziki a ƙasashen Nijar musamman Iranium wanda an ɗau tsohon shekaru da dama ƙasar Faransa tana cin gaje shi amma ɗan Nijar ɗaya in ka ce mashi nuna ma irin ƙarfe Iranium kin da ƙasar Nijar take fudda ba zai san da haka nan ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Wulu. Daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komini ridan takwarnaka birnin kwankwarnan take mai yada labarai na kungiyar masu kila da masu saurare rihan jihar Maradi. To lalle wannan maudu'i da kuka zama da Hassan Barka muna godiya mu yan kasa sai da kuka yadda ake Lalle wannan taro da ake yi birnin Yami na a zauna a diba kibla a ga yane za a yi za a yi gaskiya wannan da lalle muna kira ga 'yan taron na ubangiji dai allah dai abu da zamu fara mai addu'a saboda mu dai niyyar kasar mu ce ta musulunci addu'a da muka yi allah kamar zabi na alkhairi allah ka sa abin da za a zaba wanda za shi unwanin kasar gari kuma muna kira ga shugaban kasar na soji ka aiko ga mai da mulki hula hula dan da ke wanga zaman na a tattamna ne a san wajen da an kai mulki na soji a dan rike shi ko shekara bakwai a yi saboda ida ya rabar da azzalumai waɗanda sun ka cuci Nijar masu son kayan Nijar ba masu son Nijar ba. To masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agarsa na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.